Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Masu sauraro barkamu da waraka yau litinin 19 ga watan Ogista 2019 ga kanun labarun maraicen yau. Yau ne aka sallace ranar da aka keɓe a duniya aji na goma ga taimakon bil'adama, sallar mace mai taimakawa bil'adama albarkacin ranar gwamnatin ƙasar Nijar ya dawa alkawarin dafawa masu kai agaji. Ruwan gulbin talwa cikin jihar Agadez ya sake ambaliya ga gidaje da kuma lambuna a cikin kwamitin karkarar da bagga tun shekaru biyar ke ga da ake fafutukar wani al'amari a cikin wannan karkara. Masu buga kudin jabu da makamantan haka na iya fuskantar hukuncin zaman gidan kaso mai tsanani fasalin bayanin rahoton musamman na kowace ranar litinin bisa batutuwan shari'a kenan. sauraro suna na gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. sala ga mace mai taimakawa a Bil'adama, ma'udin ranar taimakawa Bil'adama aji na goma da ake sallacewa a yau 19 ga watan Ogista kenan a nan yame yau da sahe a jami'ar Abdulmumuni aka yi sabgar a hukumce inda aka baza kolin hotunan mata masu taimakawa bil'adama a ƙasar Nijar da kuma ziyarar rumfunan ƙungiyoyin da ke kawo agaji a ƙasar Nijar minista Lawan Magaji ya yi jawabi a kai. Gwamnati tana tare da ku a wannan babbar rana ta 19 ga watan Agusta rana ta tunawa da halin asha da muka sani a shekara ta uku a Bagadaza kuma wannan shine karo na goma. Za mu fara yanzu da bikin karama fotuna sannan mu ziyarci wasu rumfuna zan karkare da nuna alhini ga Zakari saini na ERC da ya rasa ransa domin ya bar iyalinsa don ya je ya kula da wasu iyalai abin asha ne a cikin aikinsa da ya faru zan karkare tare da baku kwarin gwiwa ku masu aikin jin kai na gida da na waje kun bar iyalanku domin kasancewa cikin yanayi mai wahala ratsa yankuna waɗanda yawanci ba tare da rakiyar sojoji ba gwamnati ta ɗauki niyyar bakin gwargwado na tabbatar da tsaro a yankunan da za ku ce gwamnati za ta rakiyar ku ta yadda za ku bautawa al'ummar Nijar. Shekara na bin shekara biyar ke ga gidaje lambuna da kuma riyojin kwamin ɗin karkarar da bagga jihar Agadez ke ragargajewa game da malalar ruwan korin talwa Muhammad Jibrila Abakka mataimakin mayar ɗin kwamin ɗin bayan sati guda da aka samu zubar ruwan kamar ga bakin ƙwarya ya ma wakilinmu bayani ga fasar bayanin nasa. la majorité des jardins qui sont yawancin lambuna da ke gabar kogin talwa ruwa ya yi ambaliya da kuma lokacin kakar noman albasa muke da iri da shukar dukansu ruwa ya yi gaba da su an kuma samu asarar dabbobi har ma da kayan aiki na lambuna abin da ke tabbas ne duk abin da ke lambuna da ke kewayen talwa dukkansu sun tabu manoma da lambunan suke homa ko da ba a fuskanci rishin rayuka ba akwai sakamako mai cikas ga albarkar da za a girbe ta fuskar albasa a bana abin da zai iya kyautatawa shine a kewayen wannan kwarin a yi kariya mai dantse gabar korin. A bara kamar a bana dukkan abin da ke gabar har ma gidaje sun ragargaje. Hakika akwai kariya wasu wuraren inda ke akwai dantsewar sun taimaka kwarai kamar yadda ake jira gare su. Malala ce mai karfi da aiki da hannu ba zai iya tarewa ba. Ko da an girka kariyar dantsewar ana fuskantar matsala da kurin talwa. Même avec la protection, on aura toujours des avec Jirgin farko da zai maido mahajatan ƙasar Nijar a ranar Lahadi 25 ga watan Ogista ake jiransa ya sabka a nan yame, kanan kuma sauran jiragen su biyo baya ranar daga ranar 5 ga watan Satumba. Haka Mani Muhammad Sanusi jami'in Koho ya bayyana wa wakilinmu da ke maka Musa Haruna inda ya ce masa. jirgi na hware da zai koma Nijar 25 da watan Ut za a fara tafiya gida za a kare shi biyar da watan September da mun yi tsammanin za a samu jirgi goma sha bakwai saboda karamcin mahajjata da za mu zo ba a samu ba mahajjatan da za su yi jirgi goma sha bakwai jirgi sha biyar suka zo Allah ya yarda in za a koma kuma haka nan za a ta jirgi goma sha biyar kenan an yi sa'a jirgi goma sha biyar zai kare rana uku da watan Satumba daga 20 da watan Ut zuwa uku uku da watan september kin akwai ranaku wanda jirgi zai tashi sau biyu daga nan saudiya zuwa miami ranar 20 da watan ut jirgi tashi biyu zai ranar 28 tashi biyu ranar 30 da watan ut tashi biyu ranar 1 da watan satumba tashi biyu ranar uku da watan satumba shi ma tashi biyu Ƙungiyar shirya da zaɓe mai zaman kanta Seni a ranar Juma'a nan Yame ta bayyana ranakun da za a gudanar da zaɓuɓɓukan 2020-2021 a ƙasar Nijar. Bisa haka zaɓuɓɓukan wakilan yankuna da na ƙananan hukumomi da aka gusa yau da shekaru da dama an ƙayyade gudanar da su a ranar ɗaya ga watan Nuwamba 2020. Zaɓen 'yan majalisa haɗe da na shugabancin ƙasa zagaye na farko za su gudana a ranar 27 a watan Disamba 2020 zagaye na biyu zai gudana ranar 20 ga watan Fabrairu 2021 a wani fannin kuma shugaban kungiyar Seni Metr Isaka Sunna ya sanar da cewa ranar 10 ga watan Ogista 2020 za a mayar da sabon girgam ɗin zaɓe na zamani biometric ga ministan cikin gida da ke da yaunin tsara dukkan zaɓuɓɓukan. Jami'an tsaro 850 da cikinsu akwai mata sun tashi daga Walam ranar Juma'a zuwa ƙasar Mali bisa tsarin gamayyar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya na kawo daidaito a ƙasar Mali Minisuma mambobin bataliyar ƙasar niger sai bayan dai sun samu horo ne na tsawon sati goma aka kimtsar da su kamar yadda majalar risayel ta rawaita a shafinta na yanar gizo. Jimilar kasan da aka samu ga yin nasara akan jarabawar bakaloriya bana a ƙasar niger. Niger ya tashi kici 26.56 bisa ɗari kason ya yi ƙasa a cewar daraktan ma'aikatar kula da jarabawar sakamakon da bai zan abun mamaki ba ga Samaila Maiga mai shiga tsakani na haɗakar sandikar malaman ba da karatu na sakwandari domin ko ya dangantu da ilimin da ke ga ɗaliban a cewarsa ga bayanin da yama Rafika a tayar ta wayar talho. Ina ganin zan iya cewa a matsina na maso ba da maki abin ba zai bani mamaki ba domin hukumomi ba su ba da muhimmanci ba na musamman a wannan jaraba a fese da kuma SVT a cikin jadawalin akwai wasu abubuwa da ba su cikin jadawalin karatun lamarin da ya nuna cewa masu zaben jarabar ba su ba da muhimmanci ba da ya kamata ga wannan jarabawa wasu masu ba da makin ba su taba zuwa jarabawar ba ba su taba rike ajin jaraba ba a wannan shekara masu ba da maki suna wurin aikin ne hukumomin kula da tsare-tsaren jarabawar bakaloriya bisa wani dalilin da ba a san da shi ba na yin tsimin miliyan 100 ta ɗauki wani mataki na mai da wasu daga cikin abokanmu ku ɗauki wajen BAPC ga waɗanda aka rarraba wannan diploma a yau suna ƙasa da maki takwas na matsakaicin maki to ta waɗannan ɗalibai za su shiga ajin terminal waɗannan sakamako suna alamanta gaskiyar matsayin ɗalibanmu. des Kwamitin jiha ga shirya da tsarin sallar lasar gishiri kiyur sale aji na 56 ranar Alhamis ya yi zaman taronsa a Agades. Wannan sallar makiyaya da za a yi a Ingal cikin yankin Agades za ta gudana daga ranar 13 ga wata zuwa 15 ga watan Satumba mai zuwa kuma za ta kasance fiye da ta a cewar gwamna Salu Saloke gafisar bayanin nasa. Kwamitin regional. jiha mai kula da shiryar da tsarin sallar lasar gishiri Kiyar Sale ya gudanar da taronsa na farko domin zazafa tafiyar aikin sassan kwamiti-kwamiti don ya kimanta yanayin gudanar da Kiyar Sale na shekara 2018. Alhamdulillahi sallah ta 2018 ta gudana yadda ya kamata. An samu sakamako mai fa'ida. Haka kuma mun ƙididdige wasu wasu 'yan matsaloli da aka fuskanta kuma za mu aiki tukur domin samun sakamako na gari don mu samu mu kawo daidaito ga kurakuran da aka gani a shekara ta 2018 din don haka dukkanmu mun dukufa cikin babbar yunkura domin sallar lasar gishiri ta zanto sabga mai haskakawa a cikin jihar agadez. yanci da abun da ya waje ba kan yara maudin ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya ta hoto aji na 81 da aka sallace yau 19 ga watan ogista 2019 kenan baza koli da aka gani kenan a wato balbalin bluzon ta yame a kan wata fusa'ar haɗakar ƙungiyoyin masu buga hoto na ƙasar niger asumana shina ya ma zurkalai durfai tambaya a kai sai ya ce ko ina cikin duniya ana nan ga sallah na dokar hoto mu ko a Nijar mun ce dan me ba mu yi mu sai tare da duniya mu yi wanga sallah mun hadu da su photograph duk na Nijar dan mu yi wanga sallah mu yi exposition mu kawo aikin mu da muke yi mu gwada ma mutane miye mu ce nan ga yi a wanga shekara akwai tem da sun kafa da tem in ne droit et devoir des enfants hinci yara kenan bisa ike yaran nan shi shine muka yi aiki muka doka fotuna da muka doka cikin shekara bara eh, ya shi ne za mu gwada ma mutane kuma mun ce mutanen ya mai su zo a yi musu hoto da ba a tambayi su ko dala kenan mine ne mahimmancin hoto fotuna tari ya ke rubuta da shi in ka doka istuwar yau gobe in ka zo za ka gani in babu komi mai fotunan nan shi zai saya Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar Talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai karfe shida da minti goma sha biyar na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen Zabarmanci, Hausa ko Turanci. Filin mata shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. Shirye-shiryen Studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. masu buga kudin jabu da makamantan hakan na iya fuskantar wato tarkon hukuncin zaman gidan kaso na shekara goma a ƙasar niger da cin tara mai tsanani. Balkisa Hamidu ta firanta da Zuzu Maryamu Goje ga zubin firata su. Duk wanda aka kama shi cikin harkokin kere-kere da sarrafe-sarrafen kuɗin ganye zai yi zaman kurkukun shekaru biyar zuwa shekaru goma da kuma ɗora mishi biyan kuɗin da suka kai fiye da miliyan goma ga gwamnati. Juju Goji Maimuna Gazibo. Kuɗin ganye su ne kuɗaɗen da mutum ke kerawa da kanshi alhali ko wannan wani bangare ne da ya shahi milki ƙasa ke da wannan ikon. Baya ga laihin kera kuɗi akwai wani laihin da mutum ke iya aikatawa wato ciccira takardun kuɗi da gangan a gaban bainar jama'a wannan laifin yana iya kai ku ga zaman kurkuku ko kuma yin ɗan kunne da kuɗi wannan babban laifi ne da ke iya kai ku kaso saboda ganin mahimmancin kuɗi bai kamata ba a dinga sarrafa su duk mutumin da ya samu kanshi cikin shige da fice na kuɗin ganye misali wani ya baka kuɗin ganyen bayan ka san cewa wannan kuɗin na ganye ne kuma kake ƙoƙarin kashe su to ka taka doka in kuma kai da kanka ke cikin lamarin tsindim to kai ma za a hukunta ka ko kuma wani ya baka taimako na kudaden ganyen kuma ka san cewa na ganye ne duk da cewa bakka cikin waɗanda suka kera su ko kuma suka yi sanadin shigowar su cikin ƙasa in dai ka san na jibu ne kuma ka yi amfani da su to ba makawa ka taka doka haka zalika in wani ya baka sakon kudaden ganye kuma 'yan sanda suka kama ka to doka za ta hukunta ka kuma za ka yi zaman kurkuku yin kudaden ganye ko kashe su kai koma shigowa da su a cikin ƙasa babban laifi ne wanda alkalai ba za su yi sassauci a kai ba. Wani hukunci ne ya rataya a kan masu yin kuɗin ganye? Zaman kurkuku na watanni shida zuwa shekara uku tare da biyan diya ta jika arba'in zuwa miliyan arba'in haka zalika duk wanda zai yi ƙoƙarin sauya ma kuɗi launi wannan shine hukuncin da ke jiran shi idan babban alkali hankali ya sa hannu idan kuka yi safarar kudaden ganye wato wani ya ba ku sakon kudaden ku kawo a gida ko kuma ku ba wani dan uwan shi ko kuma kyauta ce ya muku kuma kun san da cewa na jibu ne kuka amsa to ba makawa za ku fuskanci hukunci mai tsanani daga shekara biyar zuwa shekara goma na zaman kurkuku kuma ku biya diya ta kudaden sefa miliyan goma idan an kama ku dumu-dumu da wannan laifi. Masu sauraro abun da ya sauka kenan a cikin labarun da harshen Hausa ga kuma Musa Hassan ya shigo domin ya gabatar muku da labaru da harshen zawarmanci. Amma ku rike da cewar ilmantarwa yara masu raunin masaniya shaida da kalubalansa a ƙasar Nijar muhawar studio Kalangu kenan na yau wanda Alhassan Kuzi Muhammadu zai jagoranta. A ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu mu futa lafiya.